Muna cikin littafin a kan su, wallafar Lubna Sufiya tare da Nilil Neel ya hasina. A jiya mun tsaya ne inda wasu kuma na tambayar mai Malam Audi zai aikata haka har 'yan sanda mota uku don kowa ya san halayyar shi mutum ne mai fara'a ba a taɓa ganin shi ya rigima da kowa ba. Safiya da ke wani irin kuka tana kokarin kwace hannunta daga rikon da 'yar sandan ta yi mata me muka yi muku me cik maganarta ta tsaya mata a wuya ganin fa'ad jingine da mota kayan ɗazun ne a jikin shi sai dai fuskar shi sanye take da wani bakin gilashi na rashin mutunci a muka tsaya yanzu kuwa za mu ɗora. Wani ƙarfi ta ji ya zo mata ta ture 'yar sandar da gudu tana ƙoƙarin ƙarasawa inda Fuad ke tsaye, wasu 'yan sanda suka sha gabanta. Kin isa da iko ya ce, "Aloha!" wasu cikin ku su tafi da wancan mutumin gidan kawunta ku tattaro min kansu gaba ɗaya ban ce ku bar ko jariri ba suna ba ta hanya ta ƙarasa tsugunawa ta yi gaban shi kuka take kamar za ta shiɗe dan Allah dan Allah dan girman Allah ka sake su ni ni ne maka laifi ni za ka hukunta wani rawa ya ji zuciyar shi na yi gilas ɗin idan shi ya sauke ya kafa idanuwan shi kan safiya da ke durƙushe gaban shi tana kuka gaskiya ta faɗa da kicin shi tsakanin ita da shi ne da kuma kawunta sai dai yadda yake jin wani yanayi na saukar masa da kasala ya tabbata masa ita ba zai iya hukunta ta ba ba kuma zai yafe hannun da ta daga mishi ba ba halin shi bane a taka shi ba shi hakuri ya hakura ba halin shi bane a roke shi ya amsa yana da tabbacin abu ɗaya ne za a taba kowa banda ita zai tabbatar da marin shi ya fita a jikin duk wani wanda ta damu da shi wani numfashi ya sauke yana cije leban shi na ƙasa kallon shi ya maida kan yan sandan da tuni sun tura inna bayan mota baba kuma an tafi da shi a jiya ɗauko su kawo da ido ya kira yan sanda da ta riko inna bana son ganin ta don touch her ki haɗa ta waje ɗaya da mahaifiyarta Babu musu ta cacimi Safiya, rike masa kafa tai tana rushewa da kuka. Na shiga uku ni Safiya dan Allah ka rufa mana asiri, ka kyale min su inna ni me za ka yi min ka yi min ni ne maka laifi ba su ba. Tsuguna waye ya sa hannu ya bambare yan yatsun Safiya yana faɗin let go of me. Ture ta yar sandar ta cacime mata hijabi ta jata. tana ihu wani irin abu ya ji kirjin shi nayi kai yake girgizawa saboda baya son me yake ji san baya san abin da yake kokarin faruwa Wani ya sake tirayi min lamba ɗin Fuad please. Hanaf ya faɗi muryar shi a gajiya Sun kai mintuna wajen talatin suna neman wayar Fuad amma a kashe. Lukman na shirin sake dailin kira ya shigo, Hamza ne, ya ce yana ɗagawa da faɗin "hello ina jin ka Hamza". Wani numfashi Hamza ya sauke sannan ya ce "please kar ka faɗa ma Fuad promise me sunana ba zai fito ba cikin maganar nan. A ƙaggauce Lukman ya ce wallahi ba zai taɓa jin daga bakin ka maganar ta fito ba. Trust me na san Fuad ba zan so saka ka cikin rikici da shi ba. Sai dai ya ɗan tauna maganar shi Jim sannan ya nisa ya ce, Ya sa ni na ɗauko masa 'yan sanda har mota uku. To be frank, ban san abin da zai da su kenan ba. Ya sa an tattara wata yarinya da family nata sun kai su sha. biyu. Yanzu haka muna da Wano, mun kusa shiga cikin gari, please ku zo abin is getting out of hand. Akwai yara ƙanana. Hanif Lukman ya kalla jikin shi ko ina ɓari yake. Wallahi Fuad ne Hanif abinda Hamza ya faɗa masa ya maimaita musu daga Hanif har Fa'iza salati suke yi wallahi ban san inda Fuad ya kwaso wannan halayyar tashi ba babban yaya na da zafi amma ba irin wannan ba cewar Hanif da yake jin kamar ya juya ya koma wajen zaman makokin shi ya gaji da halin Fuad da rigingimun shi shi sa har baya son ya ce zai zo in yana can kasar waje hankalin su kwance yake daga Fa'iza har Lukman sun kasa cewa komai momin su kawai taimaka cewa tana tare da su Hanif za su je gida su dawo Suna zuwa police station ɗin ya tabbatar an tura su sel an kulle gaba ɗayansu aka ɗauki statement ɗin shi cewar yana filin charge akan assault. Ya shiga motar ya tafi gida abin shi. Alwala ya ɗauro ya fita ya tafi masallaci ya sallar magariba sannan ya dawo. Bai bi ta kan wayar shi ba yana sane ya kashe ta dan baya son Sanif su dame shi. Mota ya koma ya ɗauko sauran boga ɗin shi da pizza ya dawo babban falo ya kunna tv yana kallon Al Jazeera Sport. Kallo ɗaya za ka yi masa, ka gane idanuwan shi ne kawai akan tv tibi ɗin sam hankalin shi na wani wajen daban. a lokuta da dama in yi rashin mutunci irin wannan yana ba shi wani satisfaction na daban yana jin cewar ya isa yana jin cewar an masa yara ma sannan ɓacin ran yakan guje daga zuciyar shi da kyar ya ƙarasa tura boga ɗin da ya bita da fresh milk saboda ya san jikin shi na buƙatar abinci yana saurin burning calories amma yau baya jin yunwar sam ga zuciyar shi ta mishi wani iri jikin kujerar ya koma ya kwanta sosai ya limshe idanuwan shi ba abin da ke masa yawo sai fuskar Safiya da kalar kukan da take bai san lokacin da zai sa hakan ya dame shi ba kukan ya tsaya masa a rai yanayin da yake ji bakon abu ne a wajen shi ba yanda Hanif bai ba kan yan sanda su saki Safiya amma suka ki sauraren shi sun kuma tabbatar masa in ba Fuad bane ya janye kes din da kanshi ko Ben ba za su bayar ba kallon su safiya kallon su safiya yake da suke rakube cikin sel din mata suna ta kuka ɗayan sel din kuma maza ne ciki matasa guda biyu duk za su kai sa'annin Hanif din sai magidanta Hanif ya gane ɗaya magidancin shine wanda suka karo da ɗan shi a safiyar ranar ran shi bace ya ce wa Mulkuma mu je gida kawai na san Fuad na can jiki a sanyaye lukuman ya bi shi suka samu fa'iza zaune cikin mota inda suka bar ta Suna fakin motar Hanif ya buɗe ya fita, ko rufe murfin motar bai yi ba saboda shi a bace yake, ko sallama bai bai shiga gidan. A falo ya ga Fuad zaune jikin kujera ya rufe idanuwanshi. Wani irin kallo yake masa, cike da fassarori daban-daban. In akwai abin da ya tsana a duniya, bai wuce wulaƙanta ɗan adam ba. Fuad ya kira shi can ƙasa, sai lokacin ya dogo ya sauke idanuwanshi da suka yi wani irin duhu kan fuskar Hanif. Yanzu zaka kira ka sa a sake su. Ba na buƙatar jin me ya haɗa ku, I want them out of that hell. Kallon Hanif kawai yake, ya ɗauke shi zuwa kan kansu Fa'iza da Lukman da suka shigo ɗakin da sallama. Lukman ya ƙara sa inda yake ya zauna shi a sanye ya ce fa'ad. ban san me ke damun ka me yake. Katse shi da faɗin keep quiet please. Miƙewa tsaye ya kalli Hanif da har wani huci yake a hankali ya ƙarasa dab da shi. Cikin fuska ya kalle shi ya ce ka fita daga maganar nan babu ruwanka. Wallahi wannan karan Abba zan faɗa ma. wannan mugayen halayen naka na gaji da ɓoye su dan kana da kuɗi sai ya zama menene Abba ba shi da kuɗi wa ka ga ya taɓa wulakantawa a tsawace Fuad ya ce saboda me za ta sa hannu ta mare ni wallahi sai mari na ya fita a jikin gaba ɗaya 'yan gidansu Fa'iza da ke gefe ta ce what mari waye mare ka bro hankali shi ya maida kan Fa'iza ya ce wata kucakar 'yar ƙauye ta daga ƙazamin hannunta ta mare ni. a ɓata Fa'iza ta ce ashe ma su ne da laifi waye ubanta da za ta daga hannu ta mare ka. Kallon Hanif ya da ke fassara kaga ita ta gane karatun saura kai. Muryar Hanif can ƙasa ya ce ba na son jin me ya haɗa ku kawai ina son ka sa a sake su ne. Kai yake girgiza masa alamar abin ba zai yiwu ba ne kamin ya ce yayin da ta mare ni sai na wulaƙanta su. Sai Mari Hanif ya ɗauke shi da shi da ya sa iskar da ke ɗakin ita kanta ta tsaya. hannu ya kai kan kumatun shi cike da mamaki Fa'iza ta rike baki kan kanshi bai taba zaton Hanif zai iya maran Fuad ba cikin batirar ya ce kai har ka isa ka wulakanta wani me kake da shi nawa ne a din ɗinka yaushe su Abba suka gama ɗaukar ka Fuad kai hankali da da duniya wallahi idanuwan shi cike da wasu hawaye da ya ki bari su zubo hannun shi har lokacin yana kan kuncin shi tun yara ta yafi shakuwa da Hanif fiye da kowa duk wata rashin kunya duk wata fitsara da zai yi Hanif na shanyewa babban hukuncin da zai sa masa shine ya ki kula shi ko faɗa ba koyaushe Hanif yake yi mishi ba Hanif ya sha haɗa kuɗin break ɗin shi na makaranta ya bar ma Fuad saboda yayi mita nashi sun mishi kaɗan Hanif din nan ne ya mare shi saboda wasu talakawa ba akan wani abu ba akan 'yan ƙauye wani ɗaci yake ji a zuciyar shi tunda yake a duniya bai san ciwon wani abu ba irin na yanzu bai ma taɓa zaton akwai ran da zai ji son zub da hawaye kan ɓacin rai irin na yanzu ba bai ce ko bai sanu ya zaro wayar shi daga aljihu ya kunna ta nan ba ɗin inspector ɗin da ya sebin ɗazu ya yi dalin ringin ɗaya ya ɗauka na yi dropping cas ɗin gabaki ɗaya a sake su bai ma jira amsar da zai bashi ba ya kashe wayar shi kusa da Hanif da ke zai yana kallon shi ya karasa sai da ya sa idanuwan shi cikin nashi ya ce ba kai karya ba ina alfahari da abin da na tara saboda kafi kowa sanin bakar wahalar da na sha kafin in je inda nake a yanzu kafi kowa sanin clubs din da adadin wasannin da na playing kana tare da ni a duk zaman asibitin da na in na samu ciwuka kana tare da ni lokacin da na fara wasa da Kano Felix kana tare da ni lokacin da Mark ya fahimci zai iya zama wani abu kana tare da ni a duk wata wahala ta yau kai ne ka daga hannu kamar ni akan wasu banzaye yau kai ne hannunka ya taɓa ta saboda an ci zarafi na ne kokarin ramawa wani numfashi da ya ɗauka kamin ya juya da gudu ya hau benen zuwa ɗakin shi. Suna jin ƙarar da tsokofar da ya kamar mai son karya ta lukuman ya tashi ya bi shi. Wani irin kallo Fa'iza ta yi ma Hanif da ke nuna rashin jin daɗin abin da ya murya shi can ƙasa ya ce mata “What is with the look?” Kallon shi ta yi cikin fuska wata ta mare shi “Ka bar shi ya ji da abu ɗaya mana, ba sai ka ƙara mishi ba, na yarda yana da halaye marasa kyau but he is our brother, na ɗauka ƴan uwa suna goyon bayan ƴan uwansu ne.” Hannu Hanif ya ɗaga mata alamar ta yi musu shiru suna ta kalle shi na tsayin mintuna biyu sannan ta wuce abinta. Kujera ya samu ya zo na ya dafe kanshi da hannuwa biyu don bai san me ya kamata ya yi ba. Kukan nan ya isa aka Safiya inna ke faɗi ta ɗora da ki je ki kwanta kin ji komai ya zo ƙarshe a cikin kuka Safiya ta ce duk ni na ja muku na duk baba ne ya katse ta da faɗin baki laifi ba Safiya na gama haƙurin Yunusa da bai masa komai ba ko da yake duniya ce ta fi baga ruwa jima tashi Safiya ta ta koma ɗakin ta shimfiɗa tabarma da zannuwa ta sa bulo ɗinta ta kwanta. wani abu ya tsaya mata a wuya a bangare daban tana jin tsanar Fuad wani bangaren kuma dauke daidai da bata taba da bata taba son fassara shi ba ma washe gari jikinta babu karfi ta gama ayyukan gidan tsaf ruwa ta yi wanka haka ta sha haka ta sha tsuron ruwan koko saboda san ba ta jin daɗin komai jikinta sai ka ce wadda zazzabi ke shirin kamawa Usman ne ya shigo ya kalle ta ya ce yaya ado na kira yana waje ji ta yanayin da take ji ya karu Kallonta ta kai da kana wurin kana gani inna ta kafe ta da idanuwa ta san fassarar kallon ta sauke numfashi ta ce ma Usman ka ce gani nan zuwa hijab da ta ɗauka fuskar ta a dakune ta fita da kyar ta iya mishi sallama yana ganin ta yi wani wangale baki amarya ta nan da wata uku insha Allah aro ya faɗi yana ƙara faɗaɗa marmashin shi Abinda ke tsaye wuyanta ta ji ya ƙara girma ta san ko sauran kwanaki na auren su ba sai ya tuna mata ba da bakin shi ba har yanzu tana jimamin yadda za ta zauna da ado a matsayin miji bata taba san shi ba ko kaɗan ko fara'a take ta gan sai ta jiranta ya ɓaci babu yadda za ta yi ne kawai da kyau ta ce masa lafiya dai ko ya girgiza kai ya ce lafiya kalo baba ne yake faɗa min ashe wani tsautsayi ne ya faɗa ma gida kuma shine shi bari kamin in wuce gona in biyo in muku jaje Allah sarki ai kam mun gode sosai bara shigan shiga in faɗa ma inna sai ka shigo ku gaisa ko Safiya ta ce tana komawa cikin gida ba tare da ta jira amsar shi ba bata jima ba ta fito ta ce masa ya shiga cikin fara da mutunci suka gaisa da inna ya musu jaje da zai tafi ya kawo dubu ɗaya ba ma inna wanda da kyar ma ta karba Safiya ita ce yarinya ta biyu cikin ƴaƴa uku kacal da Malam Audu da Zainabu suka mallaka a duniya kasancewar duk yaran da suka haifa har hudu sa shige kwana arba'in a duniya Allah ke karɓar abinsa sai akan Saminu da shi ne babba a yanzu sai Safiya sai Usman da Malam Audu har Zainabu ƴan nan asalin garin Bichi ne mutane ne masu karamci da gudun rikici talakawa ne sosai sai dai Allah ya azurta su da wadatar zuci duk 'yan uwan Malam Audu sun ɗan fi shi ɗan abin hannu, don shi gonar shi ɗaya 'yar ƙarama ita yake noma yake rufa ma kanshi asiri da ita, sai dai bai taɓa damuwa da halin rashi da yake fama da shi ba. Haka rayuwar shi take tafiya. Saminu kuwa, Yunusa ƙanin Malam Audu ya sami 'yan kuɗi ya siya mishi babur na hannu, yake taɓa da shi, haka ba ƙaramin rage ma Malam Audu wahalhalu ne ba. domin yanzu haka Saminu shi ya biya ma kanshi kuɗin jarabawar aji shida sakandare kuma yake ɗaukar ɗawainiyar karatun Usman. Duk da saka mata a makarantar boko ba damuwar zuri'ar su Malam Audu yayi ba, hakan bai saka shi kin saka Safiya a makaranta ba lokacin da ta zo aji uku ta jarrabawa ba ta ci ba. Hakan ba ƙaramin damun ta ba don har ranta tana da kwaɗayin karatu lokacin Ado ɗan mai unguwarsu ya fara zuwa wajenta. Kasancewar ya fito daga gida na mutunci ga yaro mai hankali da girma mutane ya fara ginin shi. manyan shi na zuwa da maganar neman auren Safiya Malam Audu ya amince ba a wani saka abin da nisa ba wata hudu katal aka saka abin da basu sani ba shine biyayya ce kawai ta saka Safiya amsa su lokacin da Malam Audu ya zo da maganar da kuma ƙarin bata kula kowa sai Ado din amma ko kaɗan bata jin son shi a ranta duk da ba shi da makusa ina jin lukman yana kwankwasawa har ya gaje ya tafi baya son magana da kowa su bar shi ya sha iska a bishi ai komai yayi su ba daidai bane ba komai yayi rashin mutunci ne a ɗakin shi ya sallar isha'i je ya watsa ruwa sannan ya dawo ya kwanciyar shi yana jin wayan shi na ringin ya duba ya ga Hanif ne rejecting ya sake kira ya ƙara kashewa text ji ya shigo ya buɗe Hanif ne Christoph act like a kid and pick the call. Share shi yayi in ya gaji ya haƙura aikam da ya sake kira har hudu bai ɗauka ba wani text ɗin ya masa ya ce sun koma bici. Yana karantawa ya kashe wayar shi gaba ɗaya gara su tafi abin su su bar mishi gidan. Aka ya ɗauke shi wannan karan ma Safiya ta kutso masa kai cikin mafarki. Zanen take a gaban wata bishiya tana ta kuka shi kuma yana tsaye gefe yana kallonta. Tana ɗagowa ta kalle shi da fuskarta a kumbura idanuwanta cike da hawaye ya farka da sauri wani numfashi yake fitarwa a ran shi yana tunanin wannan yarinyar ko dai mai ya ce in ba haka ba shi mafarki ma ko yana yin shi to da ya farka baya riƙewa amma karo na biyu kenan da mafarkinta ya hana mishi bacci wanka ya shiga ya sake yi saboda wani iri duk yake jin shi da ya dawo ya kwanta ko ya rufe idanuwan shi tafiya yake kara gani da ya samu bacci ya ɗauke shi bayan kwana biyu zone yake ɗakin shi yana kallo gaban shi ledojin snacks ne da yake ci tuli guda da kuma wanda ya cinye lukman ya turo kofar ya shigo haɗi da yin sallah amsa mishi Wai ba dai baka shirya ba, Karfe tara ne fa addu'a nan, Allah ya ji kanta na ɗauka na faɗa maka babu inda zan je. Fadi ya amsa shi hankalin shi na kan bal ɗin da yake kallo. Girgiza kai kawai Lukman yayi yace "Sadakar ukun Hajiya babbar ne ba za ka ba Fuad, ka kyauta kenan." Sai lokacin ya juyo ya kalli Lukman. Nake jin an ce addu'a duk daga inda ka yi ta zuwa take? na ce Allah ya ji kanta ko akwai inda aka wajabta min zuwa ne Allah ya yaye maka Lukman ya faɗi yana juyawa “Ka ja min ƙofar, Mr. you know what is right,” bai ko juyo ya bi ta kan Fad ba, ƙofar ya bari a buɗe kuma ya san da gangan ya yi haka ya tashi ya kulle ƙofar shi. Limshe idanuwa Furyk yana soke wani dogon numfashi da bai san yana riƙe da shi ba. Ƙirga ɗaya zuwa goma yake yi cikin kanshi yana son ya daidaita bugun da zuciyar shi ke yi a kwanakin nan biyu a daddafe ya yi su ga rashin wadataccen bacci, ga iya ƙoƙarin shi da yake na ganin ya ƙaryata dalilin da yasa yake son zuwa biki. ga iya kokarin shi da yake na ganin ya karyata dalilin da yasa yake son zuwa bici. Hakan yasa shi ganin yayi duk wani kokarin shi na kin zuwa wajen addu'ar yau. Tun da dare Hanif ya kira shi, bai ma daga ba duk da ya huta fushin marin da ya masa yana jin share shin ne kawai. Yanzu da Lukman ya shigo ya kira bici ba ƙaramin kara mishi son zuwa yake ba. Kek ɗin da yake hannun shi da ya ci rabi ya ajiye saboda ji yayi ba zai iya karasa cinyewa ba. ya da kafafuwan shi kan kujera ya kwanta cikinta sosai yana jin wata kasala ta rufe shi limshe idanuwan shi ya duk da babaccin yake ji ba wayar shi ji ta soma ihu ya niyyar share ta ya dai dauko ya duba da sauri ya ɗaga yana faɗin hello mama Fuad lafiya dai ko Hanif ya ce min ba za ka zo wajen addu'a ba yana ta kiran ka ma ka ki ɗauka. Ƙasa ya da murya ya ce kai na ke ciwo mu. ba na jin zan iya handilin hayaniyar shi sa. ayya ka sha magani ka kwanta mu ma an jima da yamma za mu taho gaba ɗaya ai Allah ya ƙara sauki ya amsa da amin mamma Allah ya dawo da ku lafiya. Ta amsa ta kashe wayar baya son ana mishi maganar zuwa abinci ko kaɗan. Karfe biyar da rabi daidai na yamma yau baya jin zai iya zuwa bal dama lukuman nana nan dama Lukman na sai su fita tare. Babban falo ya fito jin cikin shi yake wayam kaman ba ɗazun ya gama loda mishi boga da milkshake ba. Sallamar su Fa'iza ya ji ganin har da Abba ya sa shi ƙarasawa fiye da fara'ar shi, "Abba ku da dawowa" da fara'a suka amsa mishi, Hanif ya ce "ya ciwon kan?" hankali shi ya maida kan 'yan biyu da suke rikici kan waya, ya share Hanif ya ce musu "ko ba kwa gajiya da rigima ne?" Idanuwan Hassana cike da hawaye ta ce "Hussein ya fasa min sikirin ɗin waya" kallon Fadi ya ce "na fa ba ta haƙuri kuma har tawa wayar na bata. na ce mu yi musaya ta ce ba ta so wai tawa duk ta gurji Dariya Fuad ya san Hassana tana da rikici sosai, su Umma kam suka yi su suka bar su nan. Hassana Fuad ya karɓa, ya ga ɗan tsagewa da ta yi ba ma wata bacci can. Shi ya siya musu samsun ɗin wancan zuwan da ya yanzu ya kike so a yi Fuad ya tambaya a shagwaɓe ta ce a sake mun sikirin ɗin kuma ka san zai yi tsada sosai. Wayar ya miƙa mata ya ce ku je da Hussein ki kai a gyara in za ku karɓo sai in ba ki kuɗin ko murmurmushi ta yi mishi kawan ba ita ke shirin yin kuka yanzu ba thank you bro ta faɗi murmushi kawai ya ya wuce abin shi da dare su duka suka haɗu kan dining table suna ta cin abinci kamar ko da yaushe hasna da Usain rigima suke ta yi hakan baya nufin babu jituwa tsakaninsu sai ka yi ƙoƙarin taɓa ɗaya za ka ga yadda suke ƙaunar junansu Faiza hankalinta na kan Fuad tun da suka dawo ta gan shi wani iri da yanzu ya damu da kowa da tsokana, ko yana tambaya wani abinci ne Mamma ta dafa da kanta, wani 'yan aiki suka walwala sai da ta haɗiye da sannan ta ce mishi: "Bro me ke damunka?" faɗa ya ɗan ɗaga mata sannan ya ce: "Me kika gani?" “You're strictly quiet” kai kawai ya langa gefe bai amsa ta ba, Mamma ta ce da gaskiyar Faiza mai ke damun ka, ya mutsa fuska ya haɗi da faɗin kawai bana jin daɗin jikina ne, ka tashi raka ka asibiti cewar Hanif da ya ture plate ɗin abincin shi da alamun shirin miƙewa. Faiza miƙo min robar ruwan can, da ya faɗi kaman ba da shi Hanif ke magana ba, Abban ke kallon su yana murmushi ya ce ba baka jin Hanif na magana ne? Sake na fuska Fuad yayi ya ce na ji shi Abba ba sai na je asibiti ba. Miƙe Jiya Fuad ya ce, "Ni kam sai da safen ku zan kwanta a gidan su Lukman ne." Su duka suka amsa shi Mamma ta dora da ka gaishe da Hajiyar su Lukman ɗin ya amsa da insha Allah yana wucewa ba abin da ya ɗauka don har kayan sawa yana da su dakin Lukman. Ka san babu abin da na tsana sai a tusa ni a gaba ana dariya Fuad ya faɗi yana ga kamar ya kwaɗa ma Lukman mari. Dariya yake har da rike ciki da ƙyar iya cewa mayu fa ka ce Fuad. Jo idanuwan shi ya ce to in ba mayu bane suka kama ni ni ba na jin daɗin jikina an ba zan iya cewa ga extra abin da ke damuna ba. Abin dariya yake ba kammala kuma wai mayu, kai ba mai cike ba balle in ce mood swing. Bai karasa ba saboda filo ɗin da Fuad ya jefa mishi a kai yana dariya shi ma. Babban dalilin da yasa ya ce gidan su Lukman zai kwana kenan ya san zai ji shi light ko yaya yake. Beside ba ya son magana da Hanif saboda yana da wani abu a tattare da shi da yake sa ka ji kana son gaya mishi dukkan abin da ke damun ka Ya san in ya tambaye shi zai iya faɗa mishi, lokuman kam zai iya faɗar wani shirmin su yi dariyarsu. lokuman ya riga shi yin bacci har tsoron rufe idanuwan shi yake kar ya ga Safiya, amma kamar abin baki bacci na ɗauke shi abin da yake gudu ya faru. Da yawan lokuta, ƙaddara kan haɗa abubuwa da hankali baya ɗauka. Murmushi ta ta ce kamar yadda ƙaddara ta haɗa ni da kai. Kai ya ɗaga mata cikin yarda da abin da ta ce kamin ya sauke idanuwan nan nashi da kalar su ke bata mamaki cikin nata. Bata san lokacin da ta ce idanuwanka na bani mamaki. Murmushi ya yi mata da ta gan shi har cikin idanuwan shi nan kamin ya ce kika shiga nan yana bani mamaki ya dafa ƙirjin shi daidai inda zuciyar shi take. Bude idanuwan ta Muficin da ke gefenta ta ɗauka ta tashi zaune tana fifita, amma a banza wata irin zufa take da bata da alaƙa da yanayin zafin da ake yi. Ta gaji da wannan abin. Jin ƙafafuwanta tayi ta haɗa kai da gwiwa wasu hawaye masu ɗumi na zubo mata. Wannan wani irin abu ne sati ɗaya kenan da duk numfashin da za ta ja ta fitar tunanin shi take yi. Ta ma rasa me take ji gaba da shi saboda wani irin yanayi take ji kala-kala. Ko lamar abinci za ta kai yana nan cikin kanta da shi take komai a manne. ba ta da ikon bacci mai lafiya ba tare da shi a cikin mafarkinta ba, ga shi wani irin mafarki take yi da duk in ta farka sai ta ji shi kaman gaske. Kalaman da suke ma juna a mafarki ya fi komai ɗaga mata hankali. Kamata ya a ce ko mafarki shi za ta yi a ce rashin mutunci yake mata, yadda ta ga fuskar shi haka take ganin ta a mafarki. Ko da dare sai da ta yi kuka saboda bata san abin da ya dace ta yi ba, saurayin da bata san ba za ta sake ganin shi ba. Akan me zai manne mata har haka sai da ta yi mai zarta sannan ta ji ta a jiki ta koma ta kwanta addu'o'i sai sosai bacci mai nutsuwa ya ɗauke ta ba tare da mafarkin komai ba jikinta babu wani karfi ta samu ta gama sharar gidan sai da ta yi wanka ta yi wanke-wanke shafa man take amma hankalinta na wani wajen daban ji ta an taɓa ta da sauri ta ɗago safiya me ke damin ki ne kwana biyu nan sai a yi ta magana ba kya ji Inna ke faɗi da alamun damuwa cikin sanyin murya Safiya ta ce yi haƙuri Inna ban ji ki bane shi yasa na san baki ji ni ba ai Ina tambaya ne ko lafiyarki, sai ta lamba gabar da kai sannan ta ce, "Ba komai, da alamu Inna ba ta yarda da ba komai ɗinnan ba, ta dai ƙyale ta ne kawai." Da hanzari ta karasa shafa ma ta tashi ta ɗauko wata doguwar riga ta atamfa ta saka, kasancewar ranar Alhamis ne ba makaranta yasa Safiya ta koma kan tabarma ta yi kwanciyarta tunda abincin rana ba lokacin da za ta ɗora ba. Addu'a take sosai da fatan yadda ta san ba za ta sake ganin Fuad ba, Allah ya sa ya fita daga tunaninta har abada. Agogon shi yake ɗaurawa a cikin kanshi babu komai sai son barin ƙasar gaba ɗaya, son ya bar komai inda ya kamata ya zauna daga farko, amma abin da yake so a zuciyar shi da kanshi ya sha bamban a yan kwanakin nan mafarkan da yake sun yawaita har idanuwan shi sun fada saboda ba shi da wata wadatacciyar nutsuwa kuma baya masa daɗi baya son zaman shi kaɗai dan ma lukman na hutu sai abin yayi masa sauki gudun Hanif yake dan baya son gaya mishi asalin abin da ke damun shi ta ina ma zai fara ce masa shi yau tunanin mace ya saka shi a gaba tunanin macen ma ku ka yar ƙauye abin da ɗan nauyi faɗa tun da shi bai san me yasa yake jin abin da yake ji ba ji an turo kofar haɗi da da sallama ya idanuwan shi ya bude su hannun ne ya nemi waje gefen gadon shi ya zauna kallon shi yake sosai da ya soma damun shi saboda ya san shi zai karanci damuwa a fuskar shi yace na san ba fushi kake min ba avoiding dina kake na kuma rasa dalili me ke damun ka takalmin shi ya wuce ya dauka ya dauko ya zauna yana saka socks ciki ciki yace ba abin da yake damuna kamar ne shirya a natse Idanuwa kawai Hanif ya zuba mishi yana ta kallon shi har ya karasa shiryawa. Wata 'yar jaka ya ɗauka hannun shi ya sa cikin gashin shi, Hadi da faɗin "fuck this" kai kawai Fuad ya jinjina ya kalle shi ya ce "kawai wani abu ne yake damuna ba na jin zan iya magana a kai yanzu, just drop it" Gira Hanif ya daga masa, yana kallon yadda yake kokawa da kalmar da zai faɗa da kyar ya iya cewa. Please just drop it." Miƙewa Hanif ya yana ‘yar dariya haɗi da faɗin, "Since you act so nicely, mu je sai mu biya mu ɗauki Lukman mu raka ka." Bai ce kuma ba ya buɗe ƙofar ya fita. CJ leɓe yayi ya rufe idanuwan shi ya buɗe su da yake fassara baya san abin da yake shirin faruwa. Gaba ɗayan suna falo tsaitsaye Abba ne kawai baya nan a a tabare ce, "Mu mamman na me yaran nan suke yi?" Dariya suka yi gaba ɗaya sun san baya son kwana Inda za a bar shi zai su sulale kowa bai sani ba. Faiza ta ce "Da me kaga ya maka kama?" Hassan ya amsa da “Buro dinmu za mu raka airport.” Mamma ya kalla shi cike da roƙonta ta ce musu su yi zaman su. Dariya kawai ta yi ta ce, “Allah ya tsare ya bada sa sa'a ai duk inda kake addini da ka su zo farko Fuad, kar ka zubda su domin ruɗin duniya.” Fuad ya katse ta da faɗin, “Banda abokanan banza, banda ɗauko al'adar da ba tamu ba, banda, banda, banda, mamma na haddace duka fa.” Hanif ya tallabe mishi ƙeya. ya dafe yana faɗin "ouch, that's hot." Dariya suka yi gaba ɗaya, dole ya yarda su Fa'iza suka bi shi, kuma suka kira ya fito suka ɗauke shi shi ma, har airport suka raka shi. Su Saina na jero mishi tsarabin da suke so ya siyo musu, ya amsa musu da sai ya kira mama ya ji suna ƙoƙari a Islamiyya da boko sannan. Bayan wata biyu. Europe. Babu abin da ke taimaka masa sai bacci, da hannu biyu yake tallabar mafarkanta yanzu, da kanshi yake fatan dare ya yi ya kwanta bacci inda babu su bai san yadda zai yi ba komai ya jagule mishi a watannin nan komai yake yi kamar wanda aka yi caji aka yi masa lodin din abin da ya kamata ya yi abinci ma timing yayi ya sa a wayarsa da ya ga reminder zai tura ma cikin shi komai ya samu ba dan bakin shi na gane daɗin abin ba ba abokanai yake yi ba sai dai teammate kawai, maganar da ta wuce ma ta danganci da yake tara su ba ta haɗa su. Sai ya wuni bai ce ma kowa komai ba fuskar nan a dakuni ba bai shiga harkar shi kamar yadda ba ya shiga ta kowa. Da niyyar sai yayi wata shida zai je gida kwana biyu ya zo amma sam ya ga ya kasa. A daddafe ya wata biyu nan tiket ɗin shi da ke kan gado ajiye yake kallo, yana son da duk wani sauran karfin da yake da shi ya fada faɗa da son zuwa gida da yake yi, da duk numfashin da yake shaka yana yana yadda komai ke ruguje masa yana son ya ganta in bai ganta ba zai iya ƙarasa gigicewa yana da wasa cikin sati uku masu zuwa da zai iya zama wasu ci gaban shi ba zai iya yin shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwar da yake so ba in har bai je ya ganta ba tunda ya tashi damuwa labarin ta kawai yake ji sai yanzu ne ta iso inda yake tunda ya tashi kunci ne nesantar shi yake yi amma yanzu ya samu wajen zama tare da shi tun girman shi yake ɗauka an damƙa mishi ikon tsara rayuwar shi yadda yake so yanda ya zana ta shine zai zai kai shekara ashirin da takwas zai sami yarinya mai zurfin karatu wadda za ta dace da tsarin rayuwar shi da aura. Zai auren shi babu wata damuwa za su yi rayuwarsu daga shi sai matar shi. Zuciyar shi za ta ƙaunaci abu biyu ne kawai daga bol sai matar shi. Ba shi da wajen ajiye wata damuwa bai sanya aka yi kaddara ta yi masa wannan kamun ba. Bai fahimci asalin abin da yake ji ba sai jiya da yamma da ya zauna yana kallon wani fim heartbeat tukunna. Abin da yake faruwa da shi ne yake faruwa da guy ɗin ciki. Sun kira abin da yake ji da su.